الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على شرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفهم قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة بركة من لساكي صدوة اليوم لا mu بعد gaba da karatunmu ظاهرة ضعف Iman na Ashaf Muhammad Saleh Al-Munajji da ba a karatu na karshe muna cikin bayani akan abubuwa hanyoyi da mutum zai bi ya magance matsalan raunin imani a zuciyarsa abu na karshe da muka yi bayani akai shine wato yin tunani akan ayoyin Allah alkauniya mana ayoyin halittun Allah subhanahu wataala irin sam halittar sama halittar kasa halittar duwatsu mutum ya dubi girma waɗannan halittun ya doki darasi daga gare su wannan yana da cikin da mutum zai bi ya kara imani a cikin zuciyarsa za mu tashi daga abu na goma sha daya da malam ya kawo inda yake cewa wa min al بالغة الأهمية في علاج ضعف الإيمان ذكر الله تعالى daga cikin al'amura waɗanda suke da muhimmanci sosai wajen magance matsalan raunin imani akwai zikirin Allah da ke dinga sunawa da Allah subhanahu wata'ala yana zikiri da harshensa wannan yana taimakawa ya zama to kullum mutum yana yana tunawa da Allah subhanahu wata'ala mala yace wa huwa jala'ul zikirin Allah shine abin da yake yaye zuciya zukata wa shifa'uha kuma shine warakanta wa dawa'uha inda aitilaliha shine kuma maganinta a yanayin rashin lafiyanta yace wa huwa ruhul a'mal as saliha wannan zikirin shine ruhin ayyuka nagari wa qad amara Allah bihi wa qala hakika Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira ya ku da kuka yi imani ko ambaci Allah ambatowa mai yawa wa wa'ada bil falahi man aksara minhu haka na kuma Allah yayi alƙawarin rabauta ga duk wanda ya yawaita zikiri wa qala Allah yake wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah yake ku ambaci Allah sau da yawa la'allakum tuflihun da tsammani za ku za ku rabauta wa zakara Allah wa zikrullahi akbar min kulli shay'in malai ce zikirin Allah kuma shine yafi girma akan kowane abu قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى cewa wala zikrullahi akbar Allah yace lallai zikirin Allah shine mafi girma wannan ayan malaman suna fassara shi da fassara guda biyu ina fata mun gane wasu malaman suna fassara shi da ma'ana wato ambaton Allah shine fi girma akan duk sauran ayyukan ibada da zaka yi ina fata mun gani zikirin Allah ya fi girma akan sallah ya fi girma akan azumi ya fi girma akan sauran ayyukan ibada shine wannan zikrullahi akbar ina fata mun gani wasu malamai kuma suna fassara shi kamar da aka rubuta daga Ibn Abbas yana fassara shi da cewa abinda ake nufi da ayan shine wato zikrullahi iyana akbar min zikrina iyahu ma'ana an bato Allah mana ambatonmu da Allah yake yi a gaban mala'iku ya fi girma akan ambatonmu da muke yi ga Allah subhanahu wata'ala kun fahimci wannan wannan shine wala zikrullahi akbar haka wasu malamai suka fassara shi amma malam ya dauki fassara ta farko shi yasa ya kawo shi anan yace wa huwa wasiyatu nabi sallallahu alaihi wasallam liman kasrat alaihi shara'i'ul islam zikirin Allah kuma shine wasiya wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin nan da ya zo wurin sa ya kawo masa kokan cewa hukunce-hukuncen shari'a sun yi masa yawa wani mutum ya zo manzo Allah ya ce masa hukunce-hukuncen shari'a sun yi masa yawa saboda ka ya ba shi wasiya da wani abu a cikin wanda zai dinga aikatawa kullum sai manzo Allah ya ce masa mai fakar Allahu la yazalu lisanuka ratban min zikrillah manzo Allah ya ce masa kada harshenka ya gushe yana danye da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. ina fata mun wannan ya fi maka sauki a cikin sauran a cikin hukuncen hukuncen shari'a gaba gida saboda haka mutum yawaita zikiri a kullum ya zama to yana cikin zikirin Allah ce, wa huwa marudatun lirahman zikiri abu ne wanda ubangiji mai rahma ya yarda da shi masradatun lishaitan abu ne wanda yake koran shaitan mudilu lilham wal gam abu ne wanda yake cire bakin ciki da damuwa Jalimu lirik abu ne wanda yana jawo arziki fatihu li abwabil ma'rifa abu ne wanda yake bude kofofin ilimi wa huwa girasul janna haka nan kuma shine shukan aljanna wa sababun li tarki afati lisan kuma sababi ne wanda zai sa mutum ya bar duk cututtukan harshe idan mutum yana yawata zikirin Allah ba zai samu lokacin yi da mutane ba ko lokacin zagi mutane ko lokacin surutun banza da sauran cututtukan harshe saboda haka zikirin Allah yana taimaka ma mutum ya nisanci wannan abubuwa yace wa huwa salwatu ahzanil fuqara kuma shi ne wato abinda yake hutar da ko abinda yake yaye bakin cikin matalauta talakawa allazina la yajiduna ma yatasaddaquna bihi wadanda ba su samu da za su yi sadaka da shi ba fa awwadahum Allah bi dhikri sai Allah ya musanya masu da zikiri allazi yanubu an ta'ati al-badaniyya wanda shine a madadin ayyukan biyayya na jiki wal maliya da kuma ayyukan biyayya na dukiya wa yaqumu maqamaha kuma yana tsaya a matsayinta kun san hadisin da talaka suka zo manzo a sallallahu alaihi suka ce menene zahaba ahlul dusur bil ujur masu wadata sun tafi da ladan su sun kwashi ladan gaba da suna azumi yanda muke azumi suna sallah yanda muke sallah amma kuma kare akan haka suna sadaka da kudi mai yawa cikin dukiyar su manzo Allah Allah bai baku ko abin da wakin sarka da shi ba sai kuma ya ba su shawara su dinga yin tasbihi su dinga yin tahlil da takbir da sauran saboda haka ma'ana sun zo wurin manzala da bakin ciki sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya yayi bakin cikin su da menene da zikirin Allah subhanahu wataala ina fata mun gani yace wa tarku zikrullah wa tarku zikrullah min asbab kaswatul qalb idan mutum ya bar zikirin Allah wani yana bisa abin da ke jawo a zuciyarsa ya ke kashe ina fata mun gani barin zikiri yana jawo ke kasance zuciya sai ya kawo wani baita nan da wani yake cewa fanisiyanu wa nisyanu dhikr nisanu dhikrillah mautu qulubihim wato mantar da zikirin Allah da suka yi yana magana kan kafirai ne mantar da zikirin Allah da suka yi shine mutuwan zukatansu mautu qulubihim shine mutuwan zukatansu wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu haka nan kuma jikinsu sun kafi a shigar da su cikin kabari kamar kabari suke ina fatan gani saboda me a mace take babu wani abin da zai rayar da shi irin rayarwa na imani ina fatan gani shi yasa yake wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu sai kuma yace wa arwahuhum fi wahshatin min jusumi haka nan kuma rayukansu na cikin wato wahsha wato damuwa da kewa a cikin jikinsu walaita lahum hatta nusuri nushuru haka na kuma ba za su samu wani farin ciki ba har zuwa ranar tashin kiyama ranar da za a tayar da su daga kaburansu a wasa wani eh, walwala ba walizalika la budda liman yuridu علاج ضعف إيمانه من الإكثار من min الله saboda haka dole ne duk wanda yake so ya magance matsalan raunin imaninsa to yawaita zikirin Allah subhanahu wataala qala Allah ta'ala wasku rabbaka idan nasi Allah yake ka ambaci ubangijinka idan kai mantuwa saboda haka zikirin Allah yana taimakawa mutum ya tuna duk banda duk abin da ya manta a wasu malaman suna fassara wannan aya da cewa wato zikirin Allah yana sa mutum ya tuna abin da ya manta ina ba ta magana saboda me a shekar ne yake manta da mutum ko ba ka bane kamar da yaron a zan gida yaron Annabi Musa yake masa wa ma ansanihu illa illa shaytan an afkura ko ba ka bane to ka shedan mantuwa daga daga shaytan ne Allah ta itta hawada alaihim shaytan fa ansahu zikrullah saboda ka duk sanda mutum ya ambaci Allah yana koran shaytan wannan kuma sai ya sa shi ya tuna abinda ya manta ko kuma wasu rabbaka na nasi mana ka tuna ubangiji duk sanda kan manta ka kace insha Allah kamar da yazo cikin wannan suratul kaf wa qala Allah ta'ala mubayyinan athara zikr al-qalb Allah kuma yana ce mana yato yana mana bayani tasirin zikiri akan zuciya Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma zukatansu na samun natsuwa da zikirin Allah Allah ya ce to lallai da zikirin Allah zukata suke samun natsuwa saboda ka wannan yana ga cikin tasirin zikiri akan zukata wato zukata za su samu natsuwa wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya masa rahma yana cewa qala an ilad an ilad bi zikr yana yana bayani ne akan wato yin magani da zikirin Allah yace fil qalbi qaswatun la yudibuha illa zikrullah wato ana sa zuci yana zaman to ke kasashiya babu abun da zai narkar da wannan abun ko kuma ya tafiyar da shi sai menene sai zikirin Allah subhanahu wataala fa yanbaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi zikrillah saboda ka ya kamata bawa ya magance wato ke kasasan zuciyarsa da zikirin Allah subhanahu wataala wa qala rajul lil hasan al basri rahimahullah wani mutum kuma ya zo wurin imam hasan al basri yace masa ita ya aba ashku ilaika kaswata kalbi na kawo maka karan wato complain akan menene akan kekasasshen zuciya na kawada sai imam al-hassan al-basri ya ce masa azibuhu bi zikir ka narkar da shi ko kuma ka tafiyar da wannan wannan abu da zikiri wa hadha li anna al-qalba kullama ishtaddat bihi al-ghafla ishtaddat bihi al-kaswa saboda zuciya duk sanda yayi tsananin gafala ya yi tsananin samun kansa cikin gafara, da za ka samu zai yi tsananin zamanto ya ke kashe fa'iza zakar Allah ta'ala zabar tilkal kaswa duk sanda mutum kuma ya zo ya tuna Allah ya ambaci Allah to wannan ke kasashe zuciyarsa sai ya tafi kama ya zo rasas finnar kamar da dalma yake yake narkewa a cikin wuta yake fama uzibat taswatul kulu bi zikir Allah. saboda ka ba a narkar da wannan ke kasashen zuciya ke kasewa da ke cikin zuciya kamar zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa zikiru shifa'ul kal wa dawa'uhu zikiri shine warakan zuciya shine kuma maganin sa wal galf wal ghaflatu maraduhu gafala kuma shine cutan zuciya wa shifa'uha wa dawa'uha fi zikrillah warakanta da maganin ta yana cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala qala mashul zikrullahi ta'ala shifa'un wa zikrun nas da'un imam maqul yana cewa ambaton Allah waraka ne kuma an bato mutane cuta ne saboda haka duk sanda mutum yake yawan suna da Allah subhanahu wataala wannan zai kara masa imani a cikin zuciyarsa yace wa zikri yasra'u al-'abdu ash-shaytan da zikiri ne bawa yake iya samu rinjaya akan shaytan kama yasra'u shaytan ahlal ghaflati wan nisyan kama da shi ma shaytan yake samu rinjaya akan masu gafala da masu mantuwa ina ba ta idan mutum yawaita zikiri wannan zai taimake shi ya samu rinjaya akan shaitan yanda shaitan shi ma yake samu rinjaya akan duk wanda ya bar zikiri yana cikin gafala kuma yana cikin mantuwa yace qala ba'd salaf wani daga cikin magabata yana cewa idza tamakkana dhikru min al idan zikiri ya karfafa a cikin zuciya fa idza dana minhu shaytan sara'ahu idan shaytan ya zo kusa da wannan zuciyan to wannan zuciyan za ta ci galaba a kansa za ta rinjaye shi kama yasra'u al-insan idza dana minhu shaytan kama da dai mutum zai kama da a ce mutum yayi dambe da shaytan ya ci galaba a kansa yace fa yajtami'u alayhi shayatin bayan zuciyan mutum ya ci galaba akan wannan shaytan din shaytan ya koma a cikin hasara bai cima burinsa ba yace fa yajtami'u alayhi shayafin sauran shaytanu za su taru akan wannan shaytan din أن يجتمعون على الشيطان الذي حاول أن أن يقترب من قلب المؤمن معنى ذا ستارو أكن شي wannan shaitan da ya yayi kokari ya zo kusa da zuciyar mu'mini fa yaqulun sai su ce mali hada me ya same wannan su shaidanu suna tambayar juna me ya same wannan shaitan ina fata mun gane fa sai a ce masu qad massahu al sai a ce ai wani mutum ne ya shafe shi kamar da dai idan mutum yana fama da ciwon aljanu za a ce wani shaitan ya shafi shi to aka kima wannan shaitan shi ma zai koma za a ce ai wani mutum ne ya shafi shi shi ma ina ba ta mu gane yace wa aktharun nas allazina tamassuhum tamassuhum shayatin hum min ahli al-ghafla mafi yawancin mutanen da shaitan ke shafa suke shafan su ne masu gafala allazina lam yatahassanu bil awrad wal azkar wadanda basu wato basu kare kansu ba da wiridi da zikiri walidhalika sahala talabusu shayatin bihim shi yasa shaitan yake samu saukin wajen rikitar da su saboda haka mutum yana yawata zikiri wannan zai taimake shi ya kiyaye shi daga shafan shaitan yace wa ba'd alladhina yashkuna min da'f al-iman tasqulu alaihim ba'd wasa'il al-ilaj wasu daga wasu mutanen wanda suke fama da raunin imani tasulu alaihim ba'du wasari ilaj wasu hanyoyin magani yana masu nauyi mutum yana fama da rauni imani amma kuma in ka bashi magani wannan matsalar da yake da shi sai ya gan man wannan abu ya masa nauyi yace ka kiyamul layl daga cikin magani shine kiyamul layl wani kuma sai ya gan man kiyamul layli yana masa wahala ba zai iya ba wannan wafil da kuma nafil fili فيكون من المناسب لهم البدء بهذا العلاج إيه ولنا متاني تند فضاشين قيام الليل با فضاشين نافل فيل با تو أبن ديك أبن ديك داتي لسو شين سفارة magance wannan matsalan da irin wannan magani wato da zikiri tunda wannan yana da sauki wal hirsa kuma su yi kokari akan wannan fa yahfazuna min al azkari al mutlaqa ma yuraddidunahu bistimrar sai su haddace zikiri wato al-azkar al-mutlaka idan ka ce al-azkar al-mutlaka ana nufin zikirin da ba kayyade shi da wani lokaci ko wani wuri ba zikirin da mutum zai yi a kowane lokaci ma'ana malaman suna kasa zikirin gida biyu akwai zikirin da an kayyade lokacin da ake yin shi da kuma wurin da ake yin shi misali misali akwai zikirin da ake yi don za a shiga bayan gida wannan zikirin ba a yin shi sai an zo shiga bayan gida ko ba ka bane akwai zikirin da ake yi idan mutum zai yi bacci ba a yin shi sai wannan lokacin wannan zikir ne mukayyad akwai zikir kuma mutlaq zikirin da za ka yi a kowane lokaci wanda ba kai yadda shi da wani lokaci ko ne ko wani wuri ba to ya kamata mutum ya hada ce wani abu daga cikin irin wannan na general din ma yuraddidu wanda zai dinga maimaita shi bitimrar a kullum مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله kaga wannan a kowane lokaci kana office ɗinka kana shago kana tafiya hanya ka dinga maimaita wannan wa subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi alazim da kuma irin wannan wala haula wala quwwata illa billah wa gairi hada kuma wannan kinsu azkar da yawa wanda zaka dinga yi a kowane lokaci haka nan kuma wa yahfazuna kazalik min al-azkari al-muqayyada ya kamata kuma su haddace wani abu daga cikin zikiri wanda aka kayyade shi da wani lokaci al-azkar al-muqayyada allati ja'at fi sunna ma yuraddidunahu idha hana waqtuhu zamanan aw makanan wato su haddace wani abu da yazo a cikin sunna wanda za su dinga maimaita shi idan lokacin ya yi ko kuma idan zo sun zo wurin da ake yin shi misal azkarus sabah wal masa misali azkarus sabah wal masa zikirin da ake da safe da kuma mareci wannan da kuma zikirin da ake da mutum ya zo yin bacci wal istiqar da kuma zikirin da ake da mutum ya tashi daga bacci wal ru'a wal ahlam da kuma zikirin da ake yi idan mutum yi mafarki ar-ru'a wal ahlam zikan mafarki ne sai kuma bambancin shi shine ar-ru'a shine wato mafarki daga Allah subhanahu wa ta'ala wal hulum shine mafarki daga shaitan ina fata mun gane kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi yace ar-ruya as-saliha min Allah yace wal hulum min ash-shaytan saboda haka idan mutum yayi mafarki ya gan abun farin ciki ina fata mun gane wannan daga Allah subhanahu wataala ne in yayi mafarki kuma ya gan abun abun bakin ciki ko na abu da ya tsoratar da shi wannan daga shaytan to kowanne idan mutum ya farka akwai addu'a akwai zikiri da ya kamata yayi yace wal akl haka ma haka na kuma zikirin da mutum zai idan ya zo cin abinci wal khala idan mutum ya zo shiga bayan gida zikirin da zai was safar idan mutum ya zo yin tafiya wal masar ko kuma idan ana ruwan sama wal azan haka nan kuma idan an kira sallah wal masjid haka nan kuma idan mutum zai shiga cikin masallaci wal istikhara haka nan kuma idan mutum yana so ya dauki yake hukunci akan wani abu ya rasa me zai yi akwai addu'an istikhara wal musiba haka nan kuma idan wata musiba ta samu mutum wal makabir haka nan kuma zikirin da za a karanta idan za ta cikin makabarta wal rih da haka nan kuma idan ana iska wa ruya wa ruyatul hilal haka nan kuma zikirin da ake yi idan mutum ya ga sabon wata wa rukubu daba haka nan kuma idan mutum ya zo zai hawo abun hawansa dabba ko kuma mota ko na waka wasalam kuma abinda mutum zai fada yayi sallama ga mutane wal wal haka nan kuma zikirin da ake yi idan mutum yayi atishawa wa siyamu dika haka na kuma da mutum ya ji kukan zakara wani zikiri ne zaka yi wannan hik haka na kuma idan ka ji kukan jaki me zaka ce wannan ba haka na kuma idan ka ji kukan kare me zaka ce wa kafaratul majlis haka na kuma kafaratul majlis idan an yi taro an gama za a tashi me za wani zikiri ne ake yi wa ruyatu ahlil bala haka nan kuma idan kan mutanen da Allah ya jarabce su da wani bala'i kaga mutum yana fama da wani ciwo me zaka ce akwai zikirin da ake yi wa gairu hada kuma wannan cinka wala raiba wadannan azkar duka da yawa za ka same su a cikin na a cikin hisul musulun. ko ga ya kamata mutane su mallaki littafin hisul musulun ko kuma littafin azkar na imam nawawi yanzu kuma an samu sauke hisul musulun ba ma sai ka rike littafin ba akwai application dishi ka iya saukewa cikin wayanka kana karantawa a kowane lokaci yace wala ba. anna man hafaza ala hadhihi babu shakka duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa sayajidu al-athar mubasharan ke kalbi zai samu tasir wannan abun kai tsaye a cikin zuciyarsa saboda haka zikiri yana taimakawa sosai wajen sabanta imani a cikin zuciya abu na gaba da malam ya kawo abu na goma sha biyu yake wa min al-umuri allati iman daga cikin abubuwan da suke sabanta imani a cikin zuciya shine munajatullah shine mutum ya dinga ganawa da Allah subhanahu wataala almunaja shine magana asirace tsakaninka da Allah subhanahu wataala kana ganawa da Allah wal inkisaru bayna yadayhi kuma mutum ya zama to kariyayye a gaban Allah subhanahu wataala mana ya zama to ya kankanta da kansa gaban Allah subhanahu wataala wa kullama kana al-abdu akthar dhullatan wa khudu'an kana ila Allah akrab duk sanda bawa ya zamanto ya fi kaskanci da tawazu a gaban Allah subhanahu wataala to a lokacin zai samu zai fi samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ce wani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid yace lokacin da bawa yake kusa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake cikin ina yake cikin sujada yace fa asiru addu'a saboda haka a wannan yanayi ku yawaita addu'a me yasa haka malaka li anna halat sujud fiha gullatun wa khudu'un saboda halin sujada lokacin da mutum ya manna ya manne goshinsa akan kasa wannan hali hali ne na na kaskanci ko ba haka bane da tawadu yace laysa fi baqiyatin hay'at wal awda ba a samu irin wannan yanayi a cikin wannan hali a cikin sauran yanayi na sallah ina fata mu gane ce falamma alzaka abdu jabhatahu a lokacin da bawa ya manne goshinsa akan kasa fil ard a kasa wahiya a'la shayfi wanda kuma goshinsa shine mafin daukaka bangare da ke jikinsa ko ba ka bane mafin daukar bangare daga jikin mutum shine goshin sa a sama yake to a lokacin da kan manne shi a kasa sai sara akrab ma yakunu li rabbi sai ya zaman to ne lokacin da ya yace kusa zuwa ga ubangijinsa. sa saboda shi ya kaskantar da kansa zuwa ga girman Allah subhanahu wataala yakunu ibn qayyim rahimahullah imam ibn qayyim yana cewa fi kalamin jamilin bi lisanin zumlatin wal inkisar litta'ibi bayna yadayi Allah ya yi wani magana ya fada cikin wani magana mai kyau da harshen wato kaskanci da tawazu na wato mai tuba a gaban Allah subhanahu wataala ya kawo wasu maganganu wanda idan mutum yana so ya yi tuba zuwa ga Allah ya kamata mutum ya fadi waɗannan abubuwa zai nuna gaskiyar tubansa da kuma daukakan Allah subhanahu wataala yace fa lillahi ma ahla qawl al-qa'il fi hadhihi al-hal yace wato magana da mutum zai a wannan yanayin yayi zaki da yawa ya menene mutum zai ce zai ce as'aluka bi izzika wa zulli illa rahimtani mutum zai ce ina roƙonka yana yana cewa Allah subhanahu wataala ina roƙonka da izzanka da daukakanka wa zulli haka da kuma ina roƙonka da kaskanci na illa rahimtani cewa ka kamar ne kai mani kai mun rahma as'aluka bi quwwatika wa da'fi ina roƙonka da karfinka Allah wa da'fi da kuma raunina wa biginaka anni wa fakari ilaika haka kuma ina rokonka da wadatanka ga barina da kuma talauci na zuwa gare ka hazihi nasiyati kana cewa Allah wannan shine mafarkwadana alkaziba makaryaciya alkhati'a ne laifi baina yadayka a gabanka abiduka siwaya kathiru wato bayinka banda ni suna da yawa ko babu ni kana da bayi da yawa a cikin halittunka la malja wala manja minka illa ilaik babu mafaka babu masira daga gare ka sai dai zuwa gare ka wannan shine Allah subhanahu wataala sauran halittu kamar da muke malamu su yawan fada idan kana jin tsoron wani halitta kaga kura kura yanzu da ko kuma zaki ko kuma wani wanda yake fice da kai me zaka yi zaka gudu daga gare shi ko waka bane to ka duk san da ka tsoron wani halitta gudu daga gare shi kake amma duk sanda bawa yaji tsoron Allah gudu zuwa yake zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda shine bambancin tsoron halitta da kuma tsoron Allah subhanahu wataala saboda mun tsira cewa la malja wala manja minka illa ilayk ina mata mun gane yace as'alu mas'alatal miskin ina rokonka irin rokon miskinai wa afsahilu ilayka ibtihalul khabi az-zalil haka nan kuma ina mika kuka na zuwa garka ina kiranka irin kira nan mai kaskanci mai tawadu wa ad'uka duwawul kha'if ad-dari haka kuma ina kiranka irin kira nan matsoroki makaho su'alu man khada'at laka rakabatahu tambayan wato roko wanda ya kaskantar da wuyansa zuwa gare ka wa ragima laka anfuhu kuma ya bi ka koda baya so wa fadat laka ainahu kuma irin rokon wanda idanunsa sun cika suna zubar da hawaye wa zalla laka kalbu kuma irin rokon wanda zuciyansa ya kaskanta zuwa gare ka yace fa inda ma yati al'azm mithli hadhihi al-kalimat a lokacin da bawa ya zo da irin wadannan kalmomi munajiyan rabbahu yana ganawa da ubangijinsa da wadannan kalmomi fa inal iman yatada'afu fi qalbihi adha'afa mudha'afa a lokacin da ka samu imani zai ta ninninkawa a cikin zuciyarsa ina ba ta saboda haka idan mutum ya zo zai gana da sa ya kamata ya koyi nasuza da zai amfani da shi ina fatan gani ba wai mutum ya zo yana roƙon Allah yana magana magana a bushe babu babu wani rungi a maganarsa yana fata muka iri wannan ba shi da tasiri amma duk da kai ka zo za ka gana da ubangiji za ka roki Allah kai amfani irin wannan kalmomi ai kai ma kaga irin yadda waɗannan kalmomi suke da tasiri a zuciyar mutum saboda haka an fi samun fatan karbuwan addu'anka idan ka da irin waɗannan kalmomi masu kyau yace wa kazalika izharul ibtikar ila Allah haka na kuma mutum ya nuna ya bayyanar da talaucin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala wato wannan mimma yukawwil iman wannan na cikin da yake karfafa imani a zuciya wallahu subhanahu wataala qad akhbarana bi fakrina ilayhi wa hajatina lahu Allah subhanahu ya ba mu labarin wato talauci mu zuwa gare shi da kuma bukatar mu zuwa gare shi fa qala subhanahu ta'ala Allah subhanahu wataala ya cewa ya yi wannan su antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne matalauta zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyyu alhamid shi kuma Allah shine mawadaci budadde saboda haka duka bayi suna da bukata zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala shi kuma baya bukatan kowa daga cikin halittunsa saboda duk sanda mutum ya nuna talaucinsa zuwa ga Allah wannan yana kara masa imani a zuciyarsa abu na gaba da malam ya kawo yace kisarul amal shine mutum ya zama mai gajeren buri lokacin da muka yi bayana kan abubuwan da ke jawo raunin imani mun ce mutum ya zama yana da dogon buri ko ba haka bane to haka na kuma duk sanda mutum ya zama to mai gajeren buri wannan shi ma yana taimakawa wajen kara imani a zuciyarsa yace wa hadha muhimu jiddan wannan yana da muhimmanci sosai fi tajdidin iman wajen sabanta imani a zuciya ya kudu bin al-qayyim rahimahullah imam ibn qayyim yana cewa wa min a'zama ma fiha yana da cikin mafi girma abin da yake cikin wan abin da yake cikin ta hadhihi al-aya ma fiha hadhihi al-aya daga cikin abin da yake mafi girma wanda yake cikin ta shine abin da yake cikin wannan aya wato ayan da wani aya yake nufi Allah subhanahu wa ta'ala cewa afara aita in matta'nahum sinin Allah na ce da manzo Allah kana gani idan muka na hunsinin idan muka jiyar da su dadi tsawon shekaru waɗannan kafin da suka ki imani idan muka jiyar da su dadi na shekaru maja ahun ma yi adun sai kuma daga baya abinda aka kasance ana masu alkawarinsa ya zo masu wato mutuwa da ta yaga su bayan mutuwa bayan mutum ya rayu shekara 200 yana jin daɗi sai daga baya kuma abinda aka masa alkawalin sa ya zo masa ya mutu kuma aka tara da shi zuwa ga ga ran tashi kiyama Allah ce ma azna anhum ma kanu yumatta'un wannan abinda aka kasance ana jiyar da su dadin shi ba zai wadace su ba ba zai amfane su ba ina fata mun gane ma'ana da zaka kwashe shekara ɗari nawa a duniya kana jin dadi ka zo gaban Allah baka yi imani ba Allah ba zai ce saboda wannan barin kyale shi tunda ya saba da jin dadi barin kyale shi kawai shiga da shi aljanna wannan jin dadi ba zai ba zai amfane ka ba ina fatan gane matuka ba ba kai imani ba shine ma agna anhu ma kanu yumatta'un abinda aka kasance ana jiyar da su dadin shi ba zai awadace su ba mana ba zai tunkure azaba daga gare su ba haka na kuma wani aya Allah Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka allam yalbasu illa sa'atan min nahar Allah ce kaman ba su zauna ba a cikin duniya a face wani lokaci daga cikin yini mala yace fa hazihi kullu dunya wato wannan shine dukkan rayuwar duniya ba Mana mutum ya zo gaban Allah a tambaye shi kam labistu lokaci nawa ne kuka zauna a cikin duniya me za su ce labitna yawman aw ba'd yawm ko ba ne? za su ce mun zauna ne na yini guda ko kuma rabin yini ma ko ba ne? bayan fa yi shekara tamanin ko shekara dari a cikin duniya ya zo gaba Allah an ce shekara nawa kai a duniya Ya ce ya mamanta yana gani kamar kila yi ne da kawai a cikin duniya mana ce fa hazihi kullu duna wannan shine duniya fa gabaki da gabaki da gabaki danta saboda haka yace fala yatulul insan al'amal bai kamata mutum ya tsawaita buri ba ya kulu sa'aishi wa sa'aishi dinga cewa zan rayu shekara kaza zan rayu shekara kaza bai kamata haka ba saboda mai rayuwa gabaki da bai kai komai ba qala ba'd salaf li rajul wani daga cikin magabata yana cewa ga wani mutum salli bina az-zuhr yace masa ka zo kai mana sallar azhar mana ka jagorance mu kai mana sallar azhar fa qala ar-rajul sai wannan mutumin yace in sallaitu bikum az-zuhra lam usalli bikum al-asr idan na maku sallar azhar ba zan maku sallar al-asr ba mana idan na yadda na shiga gaba na yi limanci sallar azhar ba zan yi sallar lasar ba ba ni ne zan jagorance ku a sallar lasar ba Faƙala sai wannan salaf din yace masa wa ka'annaka tu'milu an ta'isha li salati zuhr la salati al ma'ana kenan kai kana buri cewa zaka rayu Allah lokacin sallar al kenan ko na'udhu billahi min tulil amal yace muna neman sai da Allah daga dogon buri ma'ana kamar tunani cewa zaka rayu har zuwa ga lokacin al-asr wannan kai dogon buri kenan ba kenan su salaf gani suke a kowane lokaci za su mutu ina fata mun gane to haka ya kamata mutum ya kasance ina kuma wannan a lokacin su gina yanzu ai ba magana tsoron lasa bane mutum za ka yi planning yake yi abubuwan da zai nan da shekara goma nan da shekara 20 nan da shekara nawa ko haka bane kamar zai rayuwa wannan lokacin alhali kuma ba shi da tabbas akan rayuwa abu na gaba da malam ya kawo shine a tasakkur fi hasaratin duniya mutum ya dinga yin eh, tunane akan wato kaskanci da wulakancin duniya duniya ba komai bane a gaban Allah subhanahu wataala hatta yazulu at-ta'alluq biha min qalbi al-'abd irin wannan tunani yana gusar da wato ta'alluki na zuciya ga ga duniya zai ga mutum bai rata ya zuciyarsa akan duniya ba Allah ta'ala allah الله سبحانه yana cewa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ce rayuwar duniya ba komai ba a face jin daji mai rudewa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzaratu min kwana cewa inna mat'ama ibn adam qad daraba lid-dunya masalan manzala yace abincin dan adam ya riga ya buga ma misali na duniya abincin da kake ci misali ne na hakika ne rayuwar duniya da yasa manzala yace fanzur ma yakhruj min ibn adam ka dubi abin da yake fita daga dan adam idan ya ci abinci wa in qazzahu wa mallahahu ko da ya gyara abincinsa ya sa masa magi wa mallahahu ya sa masa gishiri ka da alima ila ma ya fi ya riga ya san abinda wannan abincin zai koma zuwa gare shi bi mana idan ka ci abinci komi dadin abincin ko ya kai kokari ka gyara abincinka ka cika masa nama ka cika gishiri ka sa menene magi ka sa duk abin da zaka sa bayan lokacin me zaka yi za zaka je kai ko ba ka bane to wannan shine hakikanin rayuwar duniya komin jin daɗi rayuwar duniya komin walwala da aka samu a duniya ta shine karewa zai koma abun kyama idan mutum ya tsufa ya tsufa shi kanshi zai kyamaci rayuwarsa ko ba ka bane to wannan shine hakikanin rayuwa saboda haka manzo ce abinci da adam ya riga ya buga ma misali ya buga misali ga hakikanin rayuwar duniya yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu haka na kuma abu hurairah yana ya rawaito cewa qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzo rasulullah yana cewa ad-dunya mal'una wato duniya gabaki da an tsine mata mal'unu ma fiha duk abin da ke cikin ta kuma tsinanne ne illa zikrullah a fati zikirin Allah subhanahu wataala wa ma walahu da kuma abin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi wa au aliman ko kuma malami au muta'alliman ko kuma mai neman ilimi ina ba tambaya so kawai rayuwar waɗannan su ne kawai abinda Allah ya yi albarka sauran abubuwa kuma kawai sun nuna cikin duniya saboda duniya ba komai ba ne bai kamata mutum ya dauki duniya wani wani babban abu abu na gaba da malam ya kawo yace wa min al-umuri al-mujaddida bil iman fil qalb daga cikin alamar da suke sabanta a cikin zuciya ta'zim hurumatillah shine mutum ya dinga girmama alfarmomi Allah subhanahu wataala abubuwan da suke da hurumi suke da alfarma a cikin addini musulunci yaqulu Allah ta'ala Allah subhanahu wataala yana cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah duk wanda ya girmama wato abubuwa alfarma na Allah subhanahu wataala wannan yana da cikin takawan zuciya yace wa hurumatullah alfarmomi Allah subhanahu wataala hiya huququllah sune hakokin Allah subhanahu wataala wa qad takunu fil ashkhas wadannan hurumat mai yiwa su kasance a cikin mutane wa kwarista za a iya samun wasu mutane suna da alfarma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata a girma masu wa kwarista kunu fil amkina mai yiwa su kasance a cikin wurare a wasu wurare wurare ne masu huru ne suna da alfarma wa kwarista kunu fil azmina mai yiwa su kasance a cikin wasu lokuta a wasu lokuta suna da alfarma a cikin addini faminta ta'azim harumatin lahi fil ashkhas yana daga cikin girmama wato alfarmomin Allah a cikin mutane akwai alkiyamu bi haqqi rasul shi mutum ya tashi ya ba da haƙƙin manzan Allah salasalam wato manzan Allah wato mutum ne mai alfarma a addinin musulunci ya kamata mutum ya girmama shi wa min ta'azimin sha'irillah fil amkina daga cikin girmama wato wuraren alfarma a shari'a akwai ta'zim alharam haram masalan wato mutum ya girmama harami wato haramin makka ko haramin madina saboda wannan wuri ne mai alfarma a shari'a wa min ta'zim sha'irin lahi fil azmina daga cikin girmama wato sha'irin lahi a cikin lokuta shine mai ta'zimu shahr ramadan mutum ya girmama watan azumi wata ne mai alfarma lokacin mai alfarma a cikin shekara saboda haka Allah ya ce wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih Allah ya ce duk wanda ya girmama har alfarmomin Allah subhanahu wataala wannan ya fi masa alheri a wurin ubangijinsa wa min at-ta'zim li hurumatillahi adamu ihtikar as-sagair yana daga cikin girmama alfarmomin alfarmomin Allah shine kada mutum ya rena kananan zunubai ka zamanto ba ka rena kananan zunubai وقد روى عبد الله بن بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wa muhaffarat adh wato ina maku gargadi da wato kananan zunubai ka kurena kananan zunubai fa innahunna yajtami'na 'ala ar hatta yuhlikanka saboda me taruwa suke akan mutum har su halakar da shi kana gani ba wani abu ne. karamin zunubi ne ka aikata wannan karamin zunubi yau ka aikata wannan gobe ka aikata wannan jibi haka nan za su yi ta taruwa har su yawa su halakar da mutum ina fata mu gani yace wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna masalan hakika manzo Allah ya buga misali ga waɗannan kananan zunubai yace me ka sali kaumin nazalu arba nazalu arba kulati kamar mutane ne wanda suka yada zango matafiya matafiya ne suka zo suka yada zango a wani kasa fulat wato kasa sahara kasan da ba kome babu ciyawa na yake kiran shi da hausa sahara ko yawa eh, to shine sahara shine fulat sahara sai yace fa hadara saniyul a lokacin sai mutane suka fara wani aiki fa ja'ala rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'ud sun taru suna so su yi girki ne me za su yi sai yace fajala rajulu yamtaliku fayaji'u bil ud sai wani mutum daga cikin su ya tafi ya je ya kawo wani itace wa rajulu yaji'u bil ud wani kuma ya tafi ya je ya kawo wani itace hatta jama'u sawadan har suka tara itatuwa da yawa fa ajjadu naran sai suka kunna wuta dajju ma kazahu fi sai abinda suka sa akan wannan wutan ya nuna suka yi girki abinda suke so ya nuna wannan shine misalin kananan zunubai kaga inda itace eh, guda daya da kawai gare su ba zai yi su kunna wuta ba amma da suka dinga tarawa suka dinga tarawa har suka samu suka kunna wuta babba to haka kananan zunubai kananan karamin zunubi guda daya ba zai halaka da mutum ba saboda karami ne to amma kuma idan ya taru ba a lokacin sai yayi yawa sai ya halaka da mutum ina fata mu gani shine misali da manzala ya bada sai kawo magana wani daga cikin magabata wanda yake cewa khalli zunuba, sagiraha wa kabiraha zalika wannan daga cikin magabata na cewa yace ka bar zunubi ka bar zunubai sagiraha da kanananta wa kabiraha da kuma manyanta zalik zaka tuka wannan shine takawa ka bar zunubai gaba gida wasna kamashin fauka ardin shauk yahzaru ma yara kayi kaman mai tafiya akan kasa wanda yake da kayya yahzaru ma yara yana kiyaye abin da yake gani kana tafiya ne akan kayya dole zaka dinga kiyayewa yace la tahkiranna sagiratan kada ka rena karamin zunubi innal jibala min hasa saboda manyan duwatsu da kake gani ai haduwa suke daga kananan duwatsu saboda haka kaka rena zunubai yace yaqulu ibn al-jawzi fi sayd al ibn al-jawzi yana cewa cikin wannan littafin sa sayd al-khatir yace kathiru minan nasi yatasamahuna fi umuri yadhunnuha hayyina da yawa daga cikin mutane suna sakaci a cikin waɗansu al'amura a zartansu abubuwa ne masu sauki ba kome ba ne wahiyar takdahu fil usul alhali waɗannan abubuwa suna ɓata imaninsu mitin itlafil bakar fil muharramat misali mutum ya saki ganinsa yana kallo abubuwan da allah ya haramta wa kasti'arati ba'd tullab al-ilm juz'an la yaruddunahu haka kuma misali wasu ɗaliban ilimi za su zo su karbi aro na wani juz'i wani wani wani juz'i na littafi su karba aro ya yarudduna kuma ba za su mayar maka ba suna gani wannan ba komai bane mutum zai zo ka sai ka ara wannan littafi ka karba sai ka koma kai ta amfani da shi ba za ka marma mai littafi ba kana gani wannan ba komai bane to mutane suna rena irin waɗannan abubuwa alhali kuma suna da tasiri akan imanin su yace wa qala ba'd salaf haka nan wannan wannan ga cikin magabata yana cewa tasamahtu bi luqmatin wani daga cikin salaf yana cewa ta su bi Na yi sakaci da wani loma loma abinci ha sana cinye ta kamar da misali ya gan abincin wani a aje ya zo ya didi loma da ya ba ta da izinin mai abincin ba na yi sakaci da loma abinci wanda na ci fa ana liyo min 40 sanatan ila yau ina jin kaina kamar yi baya a imarina na yi baya shekara arba'in. kawai saboda mai na cinye loma daya na abin wannan ba nawa ba yace wa hadha min tawadu'ihi rahimahullah ya faɗi wannan ne saboda tawadu'unsa yana gani komai karamin zunubi in ka aikata shi zai janye maka zai zai jaka baya a imaninka saboda haka kada mutum ya raina imani ya kada ya mutum ya raina kananan zunubai wannan kawai shi ne abinda malai yake nufi abu na gaba da malai ya kawo yace wa min al lati allati tujaddidu iman filkal daga cikin alamar da suke wato sabanta imana cikin zuciya alwala walbara shine alwala walbara mai ake nufi da haka ita ai mawalatullah mawalatul mumini wa mu'adatul kafirin mutum ya zonto yana kaunan muminai yana son muminai kuma yana ki kafirai wani shi na mana alwala walbara ka so mutum saboda Allah ka ki shi saboda Allah subhanahu wataala ka so muminai kuma ka ki kafirai wa zalika wannan ya zama to haka ne saboda me shi zuciya idza ta'allaka bi a'da'illah yad'u jiddan idan zuciya ya rataya da makiyan Allah to zai zama to yana da rauni sosai wannan haka yake idan mutum yana shakuduwa da kafirai da wadanda ba su da imani ko masu sabo ko ya so ko ya ki za su yi masa tasiri a rayuwarsa saboda haka idan mutum yana zuciyarsa ya rataya da makiyan Allah wannan zai raunana imaninsa yace wa tazwa ma'anin aqida fi haka nan kuma yana yana tafiyar da wato tasirin imani a cikin zuciyarsa fa iza jarrada wala lillah idan mutum ya mar da wala'isa ga Allah ya jibince Allah shi kadai fa wala ibadallah ya zama to yana kaunan bayin Allah almu'minin mu'minai wa nasarahu kuma ya taimake su wa ada ada Allah kuma yayi kiyayya ga makiyan Allah wa makkatahum kuma ya kisu fa innahu yahya bil iman a lokacin zai zama to zuciyarsa zai rayu in rayuwar na imani saboda haka kasancewa kana tare da mu'minai kana son su kuma kana kin kafirai wannan shi ma yana jaddada imani a zuciya abu na gaba da malam ya kawo yace walitawadu daurin fa'al fi tajdidil iman haka na kuma tawadu a rayuwar mutum shi ma yana da wani dauri mai karfi a cikin sabunta imani wajala'ul kal min sada'il kibar haka na kuma yana yaye zuciya daga cutan girman kai li'anna tawadu'a fil kalami wal af'al wal mazhar saboda idan mutum yana da tawadu a cikin maganarsa a cikin ayyukansa a cikin shigansa wannan dalun ala tawadul kal wannan yana nuna zuwa ga sa a cikin zuciyarsa ga Allah subhanahu wataala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu yana cewa albazadatu min al-iman me yana mana albazada shine mutum ya zama to yana shiga irin shigan da ba na ba na alfahari ba wannan shi mana albazada ka sa kaya simple a irin wannan yana da cikin imani mana albazada nan ba wai mutum ya sa kayan da ba yana fata mu gane kamar da wasu suke tunani sai ga wasu baya tsafta ba zai wanke bakinsa ba ba zai tace gashinsa ba ba zai goge kayansa ba in ka sami me yasa yace albazaratu min iman wannan ba wannan ba shine ma'anar bazara ba inna allaha jamil yuhibbul jamal ko ba ka bane Allah mai kyau ne kuma yana samu mai kyau saboda haka abinda ake nufi albazara nan shine ka sa kaya wanda ba na alfahari ba kaya wanda ba zai jawo hankalin mutane zuwa gare ka ba shine ma'anar albazara nan saboda ka irin wannan yana daga cikin imani wa kala aidan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man taraka liba tawadu'a lillah wanda ya bar sa wani kaya saboda tawadu ga Allah wa huwa yaqdiru alai alhalik ma yana da iko da zai sa wannan kaya yana da kudi zai saye ka idan mutum yayi wannan da ahullahu yawmal qiyama Allah zai kira shi ranar tashin kiyama ala ru'usul alqala'iq a gaban dukan halittu gabaki da Allah zai kira shi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sha'a yulabbisuha Allah zai bashi zabi daga cikin ado imani wanda yake so sa a sanya masa a wannan ranar a ranar tashin kiyama saboda me saboda ya bar sa wani kaya saboda Allah subhanahu wataala wa qad kana Abdurrahman bin Auf haka na kuma Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu la yu'rafu min bayna habibi wani na Abdurrahman bin Auf ne kuri ne sosai a cikin sahabbai amma kuma da yace ya kasance ba a iya bambanta shi a tsakanin bayinsa Idan yana tsakiyar su ba za ka yi bambance wane ne bawa wane ne kuma mai gida a cikin su ba saboda mai yana sa kaya ne simple iri saman kayan da su ma suke sawa saboda haka ira wannan shi ma yana cikin abin da yake jaddada imani a zuciya yace wa hunaka amal lil qulub muhimmatun fi tajdidil iman haka kuma akwai wasu ayyukan zuciya ayyukan zukata wanda suna da muhimmanci wajen jaddada imani misali mahabbatullah wato mutum ya so Allah wal khawfu minhu mutum ya ji tsoron Allah wa raja'uhu mutum ya yi fata samu ladan Allah wa husnul zan bihi mutum ya kyautata zato da Allah subhanahu wataala wa tawakkul alayhi mutum ya tawakkali ga Allah wa rida bihi mutum ya yarda da Allah wa bi qada'ihi ya yarda da abinda Allah ya kaddara masa wa shukru lahu mutum ya gode wa Allah subhanahu Wa wasidku ma'ahu mutum ya gasganta tare da Allah subhanahu wataala wal yakinu bihi, mutum yana da yakini da Allah subhanahu wataala wa sika su bihi subhanahu idan mutum yana da sika ya yarda yana da karfin yake da Allah subhanahu wataala wa tawbatu ilayhi mutum ya tuba zuwa ga Allah wa ma siwa zalik min al al-qalbiyya da kuma wannan cin haka daga cikin ayyukan zukata saboda haka waɗannan abubuwa duka suna taimakawa wajen jaddada imani a zuciya yace wa hunaka makamat haka kuma akwai wadansu matsayi yambage alal abdi alwusul ilaiha ya kamata bawa yayi kokari ya isa zuwa ga wannan matsayin listikmal alilaj domin ya cika magani na raunin zuciyarsa kamar me kal istikama kamar yanzu yana da istikama ya daidaita akan biyayya ga Allah subhanahu wataala wal inabatu ya mutu mutum ya mayar da al'amuransa zuwa ga Allah wa tazakku mutum ya zama yana yawan tunani Allah subhanahu wataala wal i'tisam bil kitab was sunna mutum ya zama ya kama ya rike littafin Allah da sunan manzon Allah wal khushu' mutum yana da khushu'i wa zuhud mutum ya zama yana da zuhudi wal wara da kuma da warau menene bambanci tsakanin zuhudu da warau ha wa yasan menene bambanci tsakanin az da alwarau duka ana nufin mutum ya guji duniya ne amma abin da ake nufi da zuhud kamar da malamta suka yi bayani ne mutum ya bar duk wani abun da ba zai amfane shi ba a lafira wani shi ma'ana a zuhud duk wani abun da kasancewa wannan abun ba zai amfane ni ba a lahira sai mutum ya nisanci shi alwarau kuma shi ne mutum ya nisanci duk wani abun da zai cutar da shi a lahira ina ba tam gane haka malamta suna cewa zuhud wani matsayi ne wanda yake sama da alwarau saboda mai mai zudo yana barin abin da zai cutar da shi haka kuma yana barin abin da ba zai amfane shi ba yana fata mu gane ko da ba zai cutar da shi ba tun da ne ba zai amfane shi ba lahira to sai ya bar shi ma amma mai warau shi kawai abin da zai cutar da lahiransa yake nisanta zai iya aikata wani abu ko da ba zai amfanar da shi ba a lahiransa ina wata mun fahimci wannan wannan shine az-zuhud da awwaro yace wal murakaba sannan kuma mutum don tana da murakaba mana yana yana yana yana yawan tunawa da Allah yana ganin Allah na ganin shi a kowane lokaci wa qad afada fi hadhihi al-maqamat ibn al-qayyim rahimahullah yace imam ibn al-qayyim yayi bayani ne yawa akan waɗannan matsayin a cikin littafinsa madarijus salikin yana zan littafi madarijus salikin littafi ne kyau sosai yayi bayani akan wannan abubuwa sannan kuma abu na gaba da malam ya kawo ya ce wa muhasabatu nafs muhimmatun muhimmatun fi tajdidil iman mutum ya dinga yi ma kansa hisabi Wani yana da muhimmanci wajen jaddada imani kulu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin Allah ya kudan kula imani ku yi takawa ku bi Allah da takawa ku yi tsoron Allah sannan kuma rai ya dubi abin da yake kaddamar zuwa ga gobe kowa ya dinga tunanin me kake kaddamarwa zuwa ga gobe kiyama sawau ta aikin alheri ko aikin sabo ka dinga tunanin me kake kaddamar zuwa ga gobe wa qala umar ibn khattab radiyallahu anhu umar kuma yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ko ima kanku hisabi tun kafin a yi maku hisabi a gobe kiyama wa yaqulu al-hasan haka kuma imam hasan al-basri yana cewa la talqa al-mu'min illa wa huwa yuhasibu nafsahu ba za ka hada mumini ba a fashi za ka same shi yana ma kansa hisabi wannan shine tabiyan mumini yana ma kansa hisabi tun kafin Allah subhanahu wataala ya yi masa hisabi wa qala maimun bin mahran wannan bawa Allah kuma yana cewa inna taki ashaddu muhasabatin li nafsihi min sharik shahi yace me takawa zaka same shi yana yafi tsananin ma kansa hisabi sama da abokin tarayya mai rowa kasan idan kana business da mutum kuma ya zama to mai rowa to zai dinga sa ido a duk abin da ake yi kullu cikin lissafi yake don ba baya so ka cuce shi ko ba ka bane to mumini yana ma yana ma kansa hisabi sama da irin wannan mutumin ina wata mugari ina yace wa qala ibnu qayyim rahimahullah ibnu qayyim kuma yana cewa wa halaku naf min ihmali min ihmali abin abinda ke jawo halaka na rai shine ne yana daga wato king barin hisabinta idan baka yi ma kanka baka ma kanka hisabi to zaka halakar da kanka wa min muwafaqatiha wattibai hawa haka nan kuma daga cikin abin da ke halakar da shi shine mutum ya zama to yana so ya bi zuciyarsa ya zama to kullu yana cikin dace da zuciyarsa saboda haka idan mutum yana biye ma son ransa wannan zai halakar da shi yace fala budda an yakuna lil muslim waqtun yakhlu ya kamata musulmi ya zama yana da wani lokaci wanda yake ware kansa a ciki ya khulufi bi nafsi yana ware kansa a ciki fa yuraji'uha sai yayi murajan ransa mana ya bibi a rayuwarsa gabaki daya me yake aikatawa wa yuhasibuha yayi ma kansa hisabi wa yanzur fi shani ya duba cikin shani rayuwarsa wa ma za kaddama min azad li yawm al ma'ad kuma ya duba me ya kaddamar na guziri ga gobe kiyama wannan shine tabiyar musulmi daga karshe ma da ce wa khitaman fa inna du'a Allah azza wa yace addu'a kiran Allah subhanahu wa ta'ala min aqwal asbab yana daga cikin mafi karfin sababi da mutum zai bi wajen allati yambage alal abdi an yabzulaha yana da cikin sababi wanda wanda ya kamata bawa yayi kokari ya aikata ta sai eh, kai kokari ka dinga yawaita addu'a kana kiran Allah subhanahu wataala ya taimake ka ya karfafa imani a zuciyarka kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo sallallahu alaihi yake cewa innal imana la yakhluqa fi jawfi ahadikum kama yakhluqa saw manzo yace lallai imani yana kodewa kamar a cikin cikin da daga cikin kamar da kamar da riga rigansa yake kodewa kana sa riga kullu kana wanke shi bayan lokaci zai kode ko ba ka bane to haka imani imanin shi ma yana kodewa a cikin zuciyar mutum saboda haka manzo ce fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum saboda ku dinga roko Allah ya jaddada imani a cikin zuciyanku idan kuka bar imanin ku haka zai zama to yayi rauni zai kode sai ma ya rufe da addu'a yace Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya kai Allah muna rokonka da sunayenka kyawawa wa sifatukal ula da kuma sifofinka madaukaka an tujaddida al-iman fi qulubina muna roƙonka ka jaddada imani a cikin zukatanmu Allahumma habbib ilaina al-iman ya kai Allah ka soyar da imani zuwa ga zuciyarmu ka sa zuciyarmu muna son imani wa zayyinhu fi qulubina kuma ka kawata shi a cikin zuciyarmu wa karrih ilaina al-kufra ka sa mu muna muna kiyaman kafirci wal fusuka da kuma fasikanci wal isyan da kuma sabo waj'alna min ar-rashidin ka sanya mu daga cikin shiryayyu subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa katabahu muhammad salih al da wannan muka zo karshen wannan littafi abinda muka karanta daidai Allah ya wa inda muka yi kuskure Allah ya fi mana ina fata dai gurgudu na yi bayani kun fahimta duk da raunin hausa na ne hausa ne ba wa hausa ba ne da yasa dike ta bubu shi haka wasu abubuwa sun kasa fasara da hausa almuhim dai abin da nake son faɗa kun gane ko da haka muka zo karshe wannan littafin insha Allah idan akwai masu tambaya gurgudu abin da ya wuce ka za mu ba da amsa insha Allah alaikum alwala walbara na abinda ake nufi da mutum ya so muminai kuma ya ki kafirai shine a zuciya ka ki wato wannan sifan kafirci da ke tare da shi amma wannan baya haramta kai masa mu'amala mai kyau ina fata mun gane mana ka ki wannan kafircin da yake ina fata mun gane ba wai ka ki yi mu'amala da shi ba matuka bai yake ka ba Allah bai ce ka yake shi ba la yanhaqumullah ha ne ani lazina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi kuma na kuma kuma inna Allah yuhibbu al Allah bi hana kuma matka ba su yake mu ba babu wani kiye a zakanin to ba Allah bai hana mu mu yi musu mu'amala da kyau ba amma kuma duk da haka za mu kyamuci wannan kafirkin da suke kansa ina ba kamar da idan suna wani abu na kafirkin su ba za mu yi farin ciki da haka ba saboda mai kun san wannan abu da suke yi sabo daga Allah subhanahu wataala

abu da yake da aljanna ana yana nufin shedanu ga gane wadanda suke kokari su fadar da mutum ko ba ka wani ba mu ba mu ka karanta nan ba shedan yakan ajiye menene eh a akan ruwa ko ba ka wani ya tura shaidanu su je su yi barna a cikin kasa ko ba kamar ne su je su dawo wannan ya dawo ya ce na aikata kasa ya ce baka yi kuma wannan ya dawo ya ce na aikata ya ce baka yi kuma wannan ya zo na eh, har wanda zai zo ya ce ban rabu da shi ba har sai da nasa ya saki matansa ya ce kai ne madalla da kai ko ba kamar ne ya rungume shi saboda a ce kenan akwai aljenu da yawa wanda suna nan suna yakan mu kokarin su suna me shine me su fadar da mu daga hanyar Allah ba duk sanda irin wannan ya zo yayi kokari da zuciyar mumini bai ci nasara ba sai ya koma baya kamar mumini yarin jayin shi ko ba kawai ya kasance yana cikin hasara da kuma bakin ciki yana zaune yana cikin damuwa sawar yan wansa shi gamar zo su ne me ya same shi su ce wani mutum ne shi ne ya shafe shi ma yana mata muka ne kamar da idan aljanu ya shafe mutum za mu ce aljanu ya shafe shi ba haka kuma suke ji a ransu yana mata muka ne wannan shi na wani malakin abin da ba kuma saboda haka daga satin mai zuwa babu karatu kuma rana lahadi zan tafi hutu sai bayan wani lokaci kuma insha Allah a kusa aka nike ko ba ta duk da sauki da ne kan dauki hutu kafin samu wani sai kuma musa insha Allah amin ya kuma lauƙera sai da ka insha Allah daga sati mai zuwa babu karatu na ranar lade in akwai malami sai ya sa karatu ta wannan ranar lade zuwa bayan lokaci insha Allah zan nemi wani littafi kuma wanda za mu sa zan sanar da masu eh, kula da harkar masallaci sai a sake samu sabin mai karanta insha Allah Allah ya kara mana fahimta Allah ya ba mu ilimin albarka mu subhanahu wa ta'ala wa kala ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh